Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma dubu da biyar da 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin gabatar da shirye-shirye na safiyar yau Alhamis bakwai ga watan Afrilu shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To jama'a haka yake assalamu alaikum wata kungiyar matsin lamba da ake wa lakabi da let my vote count a turance da ke rajin tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi tasiri a zaɓe sun yi gangami a Ghana. damar da gwamnatin haɗin gwiwar libya ke da ita ta yi rauni a jiya laraba ganin yadda gwamnatin adawa ta tripoli ta yi amai talashi akan alkawarinsu na mulkin haɗaka tarayyar turai kuma a jiya laraba ta ce ba 'yan gudun hijirar da za su samu damar dawowar ganin dama ba tare da samun damar neman takardun samun mafaka ba to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za mu leƙa majalisar tarayyar najeriya inda magoya bayan shugaban majalisar dattijai suka ke ƙasa-ƙasa suka ce ba su da niyyar tsige shi bisa dalilan cewa saboda kawai fati ba ta so sa ba kuma fatin nan da ake ta magana fatin nan akwai ta ne akwai shugabanci a fatin nan ne a igil square da ni aka zaɓi duka waɗanda suke fatin nan nomination aka yi muna kuma da rahoto kan matsalar karancin man fetur a najeriya sai kuma shirin domin iyali da ke nazari kan batun 'yan matan cibok da yau ya rage mako guda tir su cika shekaru biyu a hannun kungiyar boko haram kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata kungiyar matsin lamba da ake wa lakabi da Let My Vote Count a Turance da ke rajin tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi tasiri a zaɓe sun buƙaci hukumar zaben ƙasar Ghana da ta kakkaɓa kundin rijistar sunayen masu zaben don amfani da shi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu mai zuwa a watan Nuwamba na bana. Wannan kiran ya fito ne bayan kungiyar ta yi gangami tare da wasu kungiyoyin fararen hula da na 'yan adawa a yankin 'yan kabilar Ashanti da ke birnin Kumasi a jihar a ƙasar. a jiya laraba a shugabannin kungiyar kamar irin su david asante ya ce sun shirya yin zanga-zanga a fadin kasar don matsawa hukumar zaben ta tattaro sahihin kundin sunayen masu zaben ya ce abin takaici ne ga yadda hukumar zaben bata yi amfani da rahoton kwamitin da ta kafa ba na jin koken jama'a game da rashin sahihancin kundin sunayen masu zaɓe a kasar da aka yi amfani da shi a zabukan da ya gabata asante ya ce ba kuma wata maganar zama teburin wata yarjejeniyar janya wannan batu da suka faru tare da cewa makasudin gangamin da za su gabatar a duk faɗin ƙasar shine don tabbatar da cewa hukumar zaben ta yi amfani da wannan dama da kuma yin amfani da abin da aka fitar ɗin a matsayin yin tasiri a zaɓukan masu zuwa. dama da gwamnatin haɗin gwiwar laibiya ke da ita ta zama mai rauni a jiya laraba ganin yadda gwamnatin adawa mai matsuguni a tripoli ta yi amai ta lace na alkawalin saduda daga mulki gwamnatin neman haɗin kan ƙasar ta ba jami'an tsaro damar ci gaba da aikin su na tsare gwamnatin ƙasar sannan kuma ta ce za a ɗora duk wani laifin rashin biyayya ga tsarin da zai kawo tsaron da aka yi a kan sabuwar gwamnatin haɗakar sanarwa kuma ta bayyana cewa wannan mataki da aka ɗauka abu ne da ya shafi ƙasar wanda ba a buƙatar wani ya sa baki daga ƙetare. gwamnatin ta tripoli dai ta ce suna nan sun mai da hankali don ci gaban zaman lafiya da nufin kaucewa zubar da jini ya zuwa yanzu dai majalisar ɗinkin duniya ba ta ce komai ba akan wannan lamari duk da kuwa cewa ita ce ta tsara wannan tsarin na kawo gwamnatin haɗakar ta libya don kawo ƙarshen tashin hankalin da aka sha fama ana fama da shi a tsakanin ɗorewar gwamnatocin biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A yayin da Turkiyya ke shirin karɓar tawagar 'yan gudun hijira rukuni na biyu, tarayyar Turai a jiya Laraba ta ce ba 'yan gudun hijirar da za su samu damar dawowa na ganin dama ba tare da samun damar neman takardun samun mafaka ba. Wannan sanarwa ta biyo bayan zanga-zangar wasu 'yan rajin kare hakkin adama ne da ke adawa da tsarin wanda suka zargi Turan da danna hakkin 'yan gudun hijirar na neman mafaka tun kafin a ce an fara kwashe su daga Lesbos da Chios zuwa ƙasar Turkiyya. kakakin ofishin tallafin neman mafaka a tarayyar turai jimfiyar shimbari ya faɗa wa muryar amurka cewa ba wata dama ta sake dawa ta kai tsaye ga 'yan gudun hijirar amma za a ba wa kowannensu dama in har suna neman mafaka a hukumance shimbari dai ya ce yana cikin jami'an turai guda saba'in da suka isa tsibirin a jiya laraba don lura da ayyukan neman mafakar gudun hijirar da za a yi ko kuma ake nema a yi shi a cikin tsari hakan ya biyo bayan zanga-zanga zanga adawa da kwashe bakin da aka yi biyo bayan yarjejeniyar watan maris tsakanin kasar turkiya da tarayyar turai don magance matsalar kwararar 'yan gudun hijira siyasar kasuwanci ta ja hankali a wannan mako biyo bayan sanarwar da kamfanin kera motoci na ford ya bada cewa zai bude karamar cibiyar kera motocinsa a birnin san luis potosi da ke kasar mexico wanda zai dauki ma'aikata akalla 28 nan da zuwa shekara ta 2020 Dan takarar shugabancin Amurka na sahun gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi Allah wadai da wannan magana ta kamfanin inda ya ce wannan abun kunya ne kasancewar kamfanin zai kwashe damar samun aikin Amurkawa ya kai wata ƙasa ta daban. Wannan dai ba sabon al'amari ba ne ga Trump da dama ya faɗa tun a farkon bayyana maganarsa ta tsayawa takara a watan Yunin bara. lokacin da ya ce zai janye magana cewa kamfanin ford ba zai biya ko kwabo ba wajen shigo da kayan zuwa amurka damar da suka samu daga yarjejeniyar kasuwancin amurkan ta arewa trump ya ce duk wata mota ko na'urar da aka kera kamfanin da ke waje to tabbas sai sun biya akalla harajin kaso 35 daga cikin 100 don shigowa da kayan zuwa nan cikin amurka dan takarar democrat bernie sanders ya sha kushe wa abokiyar hamayyarsa hillary clinton game da wannan doka ta rashin biyan harajin shigo da kaya duk da yake dai ita ta nuna kin abin daga baya wanda a da ta amince lokacin tana sakatariyar harkokin wajen amurka wasu manya a fadar shugaban amurka white house sun bayyana cewa gwamnatin barack obama za ta karkata akalar kudin da suka kai kusan dala amurka miliyan 600 da yawanci aka yi ajiye su domin yaƙi da cutar ebola to amma za a yi amfani da su a shigar da su wajen yaƙi da yaɗuwar cutar nan ta zika da su za a yi amfani duk da yake dai an kai ga cewa kuɗaɗen ba za su isa ba za a kuma fara amfani da kuɗin ne kafin lokacin da majalisar amurka za ta ɗauki lokacin da za ta yanke hukunci game da kwasafin da aka shigar mata kamar yadda shugaban ofishin tsari da kasafin kuɗi Sean Donovan ya bayyana. Fadar shugaban ƙasar ta Amurka dai ta miƙa buƙatar dala Amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara ga majalisar a watan Fabrairun bana. Fadar White House dai ta gargaɗi cewa matukar ba a saki waɗannan kuɗin aiki ba to kuwa Amurka na iya fuskantar barazanar shawo kan maganar wannan cuta ta zika wanda kuma ya haɗa da yiwuwar bata lokaci game da magance yaduwar sauro gwaji da kuma rigakafi sakatariyar ma'aikatar lafiya ta da ayyukan al'umma sylvia boyle ta ce a yanzu haka dai akwai rahotanni da suka shafi cutar ta zika guda 672 a nan amurka wanda ya hada da wasu mata masu juna biyu guda 64 sai kuma rahoton da aka tabbatar game da cutar a hawaii labaran duniya kenan kuka saurara Toma da labarin mu buɗe taskar hotunan namu a birnin tarayya Abujan, Najeriya inda magoya bayan shugaban majalisar dattijan ƙasar Bukola Saraki suka ce ba ta sabuwa batun tsige shi. Wakiliyar Madina Dauda na da ci gaban rahoton. Bukola Saraki dai na fuskantar tuhuma a kotun kula da da'ar ma'aikata don rashin bayyana gaskiyar yawan kaddarorinsa yayin tsayawa takarar kujeran gwamnan jihar Kwara shekaru goma sha uku da suka wuce. Sanata Ibrahim Gobir daga jihar Sokoto na cikin waɗanda suka raka Saraki kotun a zamanta na biyu. Ina ganin wannan duk ba wani abu ne ba illa ƙoƙarin ake kawai a jawo masa matsala wadda ba ita. don in mutu ya dubi yadda abubuwan ke tafiya abin wani lokaci sai baka dariya ya za a ce abin da mutum ya yi tun shekara ta dubu biyu da uku su ne yanzu ake kawa a ce wai wani kamfani ya sai gida kaza ya yi kaza ya ci bashin kaza ya ci bashin kaza so cin bashi ma yanzu ya zama haram a Najeriya cin bashi kamfanin ka ya ci bashi ya sai abubuwa shi ma haram na a Najeriya sannan shi shi ɗaya na a cikin wanga matsala ko ko don ya zama sanar president ba da san mutane ba abin da ma abin ke ba mu mamaki shine a ce fate na APC shina kallo dangalgal suna kallo number 3 nasu mutum na uku nasu wanda a sanar president musulmi wanda ba a taba samu ba kin san an cuta masa kuma wallahi Allah bi iznillahi Allah zai taimaka masa batun tsige saraki daga mukamin sa dai abu ne mai kaman wuya domin sai an samu amincewar biyu bisa uku na 'yan majalisar dattawan kafin a samu nasarar yin haka sanata isa hamman misau ya ce ba su da wannan haɗin kan a cikin gida baka tare da ni ka fito waje kuma ka nuna cewa kana tare da ni wannan ai ba haɗin kai bane saboda haka yau ba zai zo ya zama shugaban shugaban majalisa saboda kawai fati ba ta so sa ba ya zama kuma fatin nan da ake ta magana fatin nan akwai ta ne akwai shugabanci a fatin nan ne a eagle square da ni aka zaɓi duka waɗanda suke fatin nan nomination aka yi wane a ce masa wannan gwamna ka kawo kaza wannan gwamna ka kawo kaza a gaba na aka yi waɗannan abubuwan kuma fatin nan da suke magana cewa bukola saraki ya zama shugaban majalisa ba tare da yawun bakinsu ba ina me yasa ba sa magana akan falake ai falake sun ce masa ya eh, dipiti gwamna na kogi na kogi yaki ya ce shi ba zai yi ba ya kai ya fito a channel television ya yi kace-kace da chairman din party na channel din nan me aka yi har yau babu party bakin da suka yi saboda shi yana da ubangida shi kuma wannan saraki ubangidansa Allah ne kawai shi sa aka zo aka sashi a gaba saboda haka wannan babu wani abu menene siyasa in dai siyasa zaka bi mutum ka masa duk abin da ya wannan saboda haka siyasa ta zama abun banza sanatoci goma sha biyu ne kacal suka raka saraki zuwa kotu a wannan karan wanda hakan ka iya zama koma baya ko wani abu da bai bayyana ba tukunna in an duba a baya kusan sanatoci hamsin zuwa sittin ke irin wannan rakiyar a halin yanzu dai an ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar goma sha takwas ga watan nan na afrilu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya haka yake sai kuma matsalar karancin man fetur da ake fama da ita a duk faɗin najeriya wakilin ibrahim abdulaziz ya ziyarci wata kasuwa inda ya zanta da masu ƙananan masana'antu haruna kuma ni tela ne yana sadda kuma kayan ɗinki rashin wuta kan gaskiya akwai shi wanda muna kai iya sati biyu ma ba ma samun wuta kuma yana kaiwa kaga muna zigza to zigzag nan dole sai mun sa mai a inji to mai kuma yanzu haka sai in mun je a black market mayar da hannun agogo baya sosai don ya taba harkokin sana'a wani lokaci ma za ka fito ba wuta rashin mai kuma zai hana ka kai aiki za a iya kawo wuta ma nan ba mu samu wuta ba to kuma ko da an kawo mana wuta din bare isa da mu yanayin aikinmu da muke yi da shi ba dole ne sai wani lokaci mun tada inji din to gan ba mun da injin bara mu samu asalin wutan da zai ba mu dama mu yi ayyukan mu da shi na malika wani gidan mai da na samu ana cece ku ce ya kamata a ce fa gwamnati ta sa ido a kan musamman independent marketers nan saboda su suke kawo wannan abin da gangan saboda su kawai samu su cimma burinsu na samun kuɗi. I is beyond comprehension. Ai magana ma yanzu ai sai Allah kawai. Amma dai kai ai gwamnati kam ai ai proscribing ipman da mun ga layuka mai nan kuna ga kana ga zaka samu mai a nan ka shiga layi kwana biyu kwana uku ba zaka samu mai ba to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa kungiyar dilalaman fetur a Najeriya ipman na fa musanta zargin da ake musu na cewa su ne ma ke jawo wannan matsala Alhaji Abubakar ebutu. Butu da ke zama shugaban kungiyar dilalaman fetur mai kula da jiyon adama da taraba ya yi bayanin cewa duka babu kayan ne ya kawo haka lokacin da akwai kayan duk maganganu nan babu kuma yana so a fahimci cewar idan za mu ɗauki wani mataki mu yi wasu abubuwa irin yadda ake zargin mu nan ba yadda hukuma na ƙasa za ta bar mu mu yi abin da muka ga dama a zauna ana kallon mu don akwai doka kuma akwai oda ya kamata a fahimci wannan rahoton ibrahim abdulaziz To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 1 da minti 15 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji hujjar masu rajin kare hakkin bil'adama na adawa da aiwatar da hukuncin kisa kan waɗanda aka samu da laifukan tada da tsaye sai kuma batun kirkiro da hukumar kula da jihohin arewa maso gabashin Najeriya da har-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Yau ya rage mako guda daidai 'yan matan sakandaren Chibok su cika shekaru biyu cir a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Makon jiya mun yi hira da wakiliyar mata da kuma shugaban kungiyar iyayen nan 219 da har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba lokacin suna kan hanyar su zuwa yawun da babban birnin ƙasar Kamaru domin tantance ko ɗaya daga cikin 'yan matan da aka ɗaura wa nakiya da nufin shirin kai harin kunan bakin wake waɗanda aka kama na ɗaya daga cikin 'ya'yansu da aka sace a makarantar sakandaren Chibok. To sai dai baya ta haihu domin kuwa bayan da suka isa Legas sai shawara ta sake kamar yadda za ku ji a bayanin da shugaban kungiyar Malam Yakubu Inkeki ya yi mani. Akwai kungiya na Murtala mohammed wanda General Murtala mohammed ita ma tana wannan bincike har tana iya zuwa gummu a kasashen Chibok mu tattauna tare to ita ne ta kirawo mu muka zo aka turo fotuna nan ta hannunta condition nata shine muka gano fotuna nan kala kala kala kala kala dai aka ɗauko ta kowane bangare na wannan ɗan mata nan aka nuna mana to da muka gani haka din muka gano cewa wayanan ƴaƴa gaskiya ba daga wurin mu suke ba ne kuma wanda ta ita yar cibok din mata kasa ma shekarun yan matan da muna da su domin ita kankana yarge ne ba ta kai ma ko sha hudu ba ma a gani na. To dama aka ce an yi shirin cewa za ku tafi yawun da can kasar Kamaru wato tafiya ba ta yiwu ba ya kaci ku Legas kenan. Eh dun tafiyan an ce za a dawo da su Najeriya kuma daya ana mata treatment za a dawo da su Najeriya in an dawo da su Najeriya Abuja za mu iya mu je mu gan su a can in Allah ya yarda to shine dalilin kenan to sai ka ce murna iyaye ta koma ciki kenan da jin wannan labari a sosai da shike muna zato ko za a samu ɗaya daga cikin yan mu ko da an samu su a cikin wani ili hali ma muna zato mu gani cewa ko dai namu din ne amma yanzu haka da bai zama namu ba ko dai mu dai bai kawo mana cewa dama murnan mu ba wai wani abu ba ne amma mu tabbatar yan nan har yanzu suna da rai to shine inda murnan mu ya koma ciki kenan din da mun samu cewa namu ne mun tabbatar yan nan suna da rai a wani gefe kenan ko da ba duka ba amma yanzu din sanin sai Allah suna nan da rai ba su nan da rai sai Allah ko da suke dai a zuciyar mu kamar ni wani abu bai nuna min a zuciya na kamar yan mata nan sun halaku ba kamar suna nan har yanzu da rai kuma haka ne bege na ina yin addu'a cewa in suna nan da rai watan wata rana Allah ya fito mana da su. Amin. To yanzu dai ya rike sauran mako guda ɗaya daidai 'ya'yanku nan su cika shekaru biyu a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Akwai ƙungiyoyi daban-daban da na sani suke shirye-shiryen yin gangamin tada tsimin jama'a da cewa ba mance da waɗannan 'yan mata ba. Ku kuna da wani shiri na musamman na wani abin da za ku yi cika shekaru biyu da sace 'yan matan nan naku? sai manhajiya yanzu na mutane na a gida sun damu akan ban iso gida da wuri ba mu riga mun yi mutum mu iyayen muka ɗan zartar cewa ranar sha hudu nan dukkanmu maman da babanin 'yan mata nan da duka dangi wanda suka yarda sun goyi mana baya za su goyi mana baya ta ma mu za mu gayarci gabane na adinai guda biyu na kirista da na musulmi duka in suna so su goyi mana baya mu zo wannan makaranta cikin wannan makaranta da aka bibi 'ya'yan nan za mu je mu yi addu'a ta musamman ma ubangiji kuma mu yi kuka bayan haka kuma mun shirya in Allah ya yarda duk wanda hannun shi na cikin tafiyar da 'ya'yan nan ba ma boko karam ba in akwai wa'anda hannun su na ciki za mu yi addu'a ta musamman mu cine musu akan su ma fa 'ya'ya ne ba su fita a duniya a cikin girman su ba sun zama 'ya'ya tukuna kuma suna da 'ya'ya za mu yi addu'a musamman akan wannan batun ranar sha hudu din za mu fita da gaskiya amma kuma ita mu ba wai za mu zagi wa'yansu ko kuwa mu yi kwane-kwane taya da sauransu ba fita ne na zaman talaka a Najeriya da aka ɗibi mu kuma in ba dai ku da kuna da kan gani cewa ‘ya'yan nan an nemi su kullum kuna magana ba kaga cikin manyan mu na mu cibab manya-manya ɗin ba su ba mu haɗin kai sun kirawo mu sun gari sun ba mu abin tausayi kamar ku yi haƙuri suka haɗa kai da mu tun da shekara biyu nan ya yi kusa ya gabato nan ba su taru suka yi haka ba saboda haka mu za mu fita gaskiya hajiya a sha hudu nan za mu fita. na raɗa ɗaya za ku yi ko kuma kuna da wani shirin da zai wuce kwana guda. mu muna bukata ranar sha hudu din ne za mu fara da safe mm. har zuwa yamma a makarantar amma ba wani rana daban ba ranar sha hudu da aka bibi nan muna bukata jami'an tsaro na sojoji su sani cewa za mu fita mu shiga makarantar nan da wai rigima ba duk makarantar sojoji ne suna gadin gate na makarantar ko da ba komai a ciki an fafasa gaba daya aka kwakwace ginin aka watar a waje amma kuma su ne suna gadi ba sa bari a shiga haka to mu iyaye nan za mu shiga dama muna so su sani za mu shiga mu iyaye din ko da mun yi maganganu dai da manya a sama cewa za mu shiga a faɗa musu su bar mana hanya to shine muna bukata dai su ma su ji su sani cewa ranar za mu fita mu iyaye. Kana nufin an rusa gine-ginen da ke makarantar baki ɗaya? Ai hajiya dukka classroom da aka kwakwane kai din da ɗakunan kwanciyar 'yan matan nan da kuma laboratory gini dai a cikin makarantar nan an shiga da bulldozer aka nike gaba ɗaya aka kwace aka watar a waje in ba ɗakuna na malamai staff quarters da gidan principal wanda aka kone kai din da rabin dani hall inda suke ci abinci ba gini dai a makarantar nan hajiya an rushar da ɗaya aka kwakwace karirin bulat din aka zo aka watsar a waje sai dai yana cikin katanga ne kawai wurin wato da muka shiga sati biyu da ya wuce har na yi kuka nake to yanzu in an zo ana bukata a gani inda aka sato yan mata nan yaya za a sani an yi makaranta a nan da ba ɗaya hajiya aka ce dama za a gina wai a lokacin a cikin wata shida zuwa shekara ɗaya za a gina da aka yi haka din. motoci ne tsalla na sojoji ne da eh, bulldozer na rushe-rushe din da duk kome na sojoji ne suka yi wannan aikin kat kat gaba ɗaya suka rusa suka fitar waje har yanzu kuma ba a yi foundation ba ma hajiya bare ma ce za a yi shi eh, wato gwamnatin jihar borno ce ta ba da umarnin rusa gine-ginen ko kuma gwamnatin tarayya ce a yadda muka ji mun ji cewa gwamnatin tarayya ne ta yi tun da dai a hannun sojoji ne motocin sojoji ne suka rusa ai borno ba da gudun yusa ya sa sojoji su ya rusa wannan makaranta gwamnati tarayya ne ka ce yanzu watanni nawa da rusa waɗannan gine-gine da rusa wannan gine-gine hajiya yanzu haka ya kai kusan wata goma yanzu daidai kenan da aka rusa. A gwamnatin shugaba Buhari ne aka rusa ko kuma tun zamanin gwamnatin Jonathan? Aka fara wannan rushe-rushe din a lokacin gwamnatin an fara a lokacin gwamnatin janadar ne aka fara har ma an ce an riga an yi bajetin kuɗi wai ko da ma ya soka za a gama za a gama gina wannan makaranta a lokacin janadar ne aka aka aka fara rusa wannan aka rusar ma gaba daya din a lokacin I this road leads you where you wanna go. And if you're faced with a choice and you have to choose, I hope you choose the one that means the most to you. And if one door opens to another door closed, I hope you keep on walking till you find the window. If it's cold outside, show the world the warmth of your smile. But more To Allah ya muku jagora ya kuma share muku hawaye. To sai dai ba iyayen 'yan matan da aka sace kaɗai suke cikin halin su ba. Rahotanni na nuni da cewa al'ummar babbaki ɗaya ta koma zamanin jahiliya. Domin kuwa tun da aka kai hare-haren nan shekaru biyu da suka shige yanzu babu ko yaro guda da ke zuwa makaranta a ƙaramar hukumar baki ɗaya. Sai dai waɗanda suke da hali suka kai 'ya'yansu makaranta a wani gari. ko kuma yaran da Allah ya taimaka suka samu masu hali baiwa suka ɗauke su suka kai su wasu makarantu a waɗansu garuruwa. Baki ɗaya dai shekaru biyu yanzu al'ummar Cuba su san suna da gwamnati ba face jami'an tsaro da aka girke musu. Bisa ga bayanai mazauna wannan ƙauyen hatta kayan masarufi idan suna bukata sai sun yi tafiyayya zuwa wata al'umma. To da fatar duk waɗanda ke alhakin kyautata rayuwar wannan al'umma a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za su ɗauki dukkan matakan da ya kamata na kyautata musu musamman ganin ba a ci gaba da tauye hakkin manyan gobe da aka riga aka bari baya ba na samun ilimi. Wanda ya kasance ɗaya daga cikin muhimman muradin ƙarni da ƙasashen duniya da suka haɗa da Najeriya suka ƙudiri aniyar aiwatarwa da ganin ɗorewar shi. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Da kuma begen ko kafin wannan rana Allah ya hada iyaye 219 nan da 'ya'yansu cikin alherinsa. Yanzu a madadin Malam Yakubu Nkeki shugaban kungiyar iyayen 'yan matan sakandaren Chibok. da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne To da kafin kuma ƙarƙare ga takaitattun labarai. Wata kungiyar matsin lamba da ake wa lakabi da Let My Vote Count a turance da ke rajin tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi tasiri a zaɓe. Sun buƙaci hukumar zaben ƙasar Ghana da ta kakkaba kundin rajistar sunayen masu zaɓe don amfani da shi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun ƙasar mai zuwa a watan Nuwamba in Allah ya kai mu. Wannan kiran ya fito ne bayan kungiyar ta yi gangami tare da wasu kungiyoyin fararen hula da na 'yan adawa a yankin 'yan kabilar Asanti da ke birnin Kumasi a jiya Laraba. Damar da gwamnatin haɗin gwiwar Libya ke da ita ta zama mai rauni a jiya Laraba ganin yadda gwamnatin adawa mai matsuguni a Tripoli ta yi amai ta lashe game da alkawuran saduda daga maganan mulki. Gwamnatin na neman haɗin kan ƙasar ne da ta baiwa damar cewa yanzu haka jami'an tsaro su sake zage dantse wajen tabbatar da tsaro a yankin ko kuma a ƙasar baki ɗaya. Sanarwar da ta bayyana cewa wannan mataki an ɗauka ne a ƙasar wanda ya shafi ko ina. a yayin da turkiyya ke shirin karɓar tawagar 'yan gudun hijira rukuni na biyu tarayyar turai a jiya laraba ta ce ba 'yan gudun hijirar da za su samu damar dawowa ta ganin dama zuwa kasashen ba tare da neman takardun samun mafaka ba wannan sanarwar dai ta biyo bayan wata kungiya da ta yi rajin kare bil'adama take yunkurin cewa tana adawa da wannan shiri wanda ta nuna cewa turai ta danna hakkin 'yan gudun hijirar na neman mafaka tun kafin ma a fara kwashe su daga tsibirin lesbos da shi Yos kakakin tallafin neman mafaka a tarayyar turai Jim Pierre Schembe ya bayyana cewa wannan abu ba zai samu dawowa da su ba har sai sun cika ka'idoji na neman mafaka. Siyasar kasuwanci ta ƙara jan hankali a wannan mako biyu bayan sanarwar da kamfanin motoci na Ford ya bada na cewa zai bude karamar cibiyar ƙera motocinsa a birnin San Luis Potosi da ke ƙasar Mexico, wanda ya bayyana zai ɗauki ma'aikata aƙalla 28,000 nan da zuwa ƙarshen wannan nan da zuwa shekarar 2020. Ɗan takarar shugabancin Amurka na sahun gaba wato Donald Trump ya ƙalubalanci wannan abu na kamfanin da ya kira abin kunya. duniya. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na wannan jiko sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da mu na hantsi. Kafin mu yi sallama bari mu ka gaiso fata alheri da taya murna ga wakiliyarmu Zainab Babaji domin auren ɗanta Ibrahim Hussein Gani da Khadija Ahmed da za a ɗaura rana Asabar a Liman Katagun jihar Bauchi da karfe uku da rabi na rana. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma malam sidi da har hada shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau jim cook alheri ke muku fatan alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.